Allah ya ce fa mulai wannan ba su yi imani da Allah ba a lahira ko ba za ta tahiye su da imani ba mm. walahu ma sakana fil laili wan nahar mm. wa huwa samiul alim walau na gari Allah ta'ala ma sakana na abin da zai sauka fil laili cikin dare mm. wani hari da wuni ai kulli shay'in dukkanin sa huwa rabu shine ubangijin sa Allah wa kalikahu ne mahalicin abin wa malikahu ne mamallakin abin akwai abin da Allah yake sauke shi da dare in ma na azaba in na rahama in na wani jarraba to ka daina zargin kowa ka nufi Allah idan da dare abin ya same ka wahuwar sami wa Allah matabbaci ne ga jin kaunin bawa alimun ko masani ne bi ya ba'alu ga abin da bawa zai aikata in ya ga dama sai Allah ya daura ma jarraba da dare a daren ya daura ma jarraba kuma sai ya saurare ka ya ji me za ka ce wani a daura masa ciwon hannu wani a ɗaura masa talauci wani Allah ya ɗaura masa jinya na rayuwa to duk abin da aka ɗaura ma in ka ce Allah ne za ka samu ladan jarraba za ka samu ladan jinya idan an ɗaura ma abin kuma sai ka je ka jingina wani ɗan adam ko da ɗan adam ɗin ya zama sababi ba ladan jinyan ba ladan jarraba don Allah ba zai bar mutane haka ba wani da dare za a sauke masa masifa gari yana wayewa salamu alaikum amin alaikum salam wani mahaifinsa ya rasu wani babansa ya rasu shikenan kuma Allah ya gwada ya gani za ka yi imani ne ko ba za ka yi ba wani kuma da rana kafin wani ka ji an ce wani ya game da wani bala'i su wani sun yi hadari ta nan ko da dare ko da rana rayuwar dama haka muke tafi idan yau kana lafiya to ka auna gobe fa a matsayin baka da lafiya idan yau kana cikin jin daɗi duk lokacin da kake dariya gaban dai akwai kuka in ma ba san da yadda kukan za ta zo ba tana nan kuma duk yadda kake da lafiya dai gaban akwai rayin lafiya rayuwan baya zama iri daya kuma idan Allah ya ma wadata to dai akwai talauci a gaban to amma idan Allah ya nufi ka da rahamarsa to da hanyar da aka dora ka kuma sai ka bi inda Allah yake so a bi to sai a ce ladan wannan jarraba Allah haka yi wannan dan zamanin da muke ne yanzu a yanzu nan ma mai imani da yawa ya samu lada marar imani da yawa ba zai samu ladan ba tunda kullum aka waye gari za ka ji mutum ya ce ba abinci ko ka ya ce abinci ya yi tsada ko ka ya ce mutum ya ce ba ni da kuɗi wani abin fa ba yau aka fara ba fa da can duk abin da za a yi ka karanci tarihi yana maimaita kansa kafin zuwa yau yanzu yunwan da da aka yi yanzu har duniya ya tayi ai ba za a irin yunwan ba ko yanzu duk yunwan da ake akwai wanda ya je dama shuri ne ya sha akwai mutanen da rayuwarsu ya kare kara wannan da dabba zai ci babu sai dai a ci shuri shine wani yunwa da ake kira kangada kori e wani har a cikin mutum shuri din zai dade har kasan ya daskare ma an yi to amma yanzu ba yarda Allah ne ya dora mana talauci ba kowa sai gaje yana jinginawa ai abinci yayi tsada ai shugaban kasa ya ga dama zai sauke waye ne hima mutum ne abin da ya same ka kai ma hi ya same shi Kudin a koma ga Allah yi ne mafita ai kwanan nan an yi baje ko kuma da aka yi baje din an kawo kudin an baka ne a nan ba baka ba to saboda haka irin wannan rayuwar ta zo karka kai karan Allah gurin wani mahaluki ka yarda kurin Allah ne ya kawo ko mu koma ga Allah ya dauke mana kuma duk da haka ma arzikin ne mana yawa yasa ba ma gani ai idan abin yayi yawa ba za ka gani ba ai in kana so ka ga cewa kana cikin nima a ji ka sa ka sil kaje yanzu nan ka je birane za ga mutane suna bayan sil mutum da matarsa da iyayensa kuna jifa da danginsa yanzu yana nan an danna masa an kwa yana zaune a bayan sil an kace me yake so kana son kuɗi sai ya ce a'a a fidda ne. abin da yake nema kenan kuɗi kake so ya ce wallahi ni nan fita na bar nan ruwa wannan da ka sani biya wata leda ɗaya za a jefa kuma sai an wuni an kwana ba lamarana jiya ya kama ba wallahi ban san watan ya kama ba su wai ko azumi ake dama ko azumin ake ko ba azumin ake wahalan da suke ya ninka azumin sau goma su mazin yana wannan hali ba beli ba kudin beli ba hukunci ba a san ma yadda za a yi da shi ba ba kawo takarda ba ma bare mai belin yanzu ya gan shi mai wannan inda ka auna kanka da shi na biyu kuma ka gama daga nan ka fita ka je hospital ka je yanzu an sauke wani mota yana ihu yana wayo allah wayo wayo wayo baya iya rufe bakinsa kuma likita ko kallonsa ba zai ba yana ƙara kamar ya fasa kansa kudin fice shi za yi kai kai shiru in za ka yi irin ka nawa suke kukan shi kenan kana cikin ƙaran nan kawai ga kuma wani sai ga kafan sama a yanke sai ka daina kukan yi mana ya kai kuka kake yi kuma wancan kafan sama ka ga babu a kwandale ai haka aka yi a wani asibiti ko a nan kusa ma wani bawan Allah aka ce ba da lafiya an rasa yadda ake yana kwance likijib aka ba mutane gado yana kwance jim kada aka ce wane na kan gadon nan ya mutu wane ma ya mutu wane ma ya mutu mutane wajen bakwai a ɗaki da ya saura shi kadai an jima kurin sai saba rigansu ya ya taho gida eh, ya warke ɗan kare eh, babu shi ko maganin ba a yi masa ba ya gari ta ya saba rigansa ya zo gida aka ce ya yi ce wala na warke ayin ka ji gudu samun dama ne wayar muna cewa ba mu da abinci duk kukan da kake kuma za ka cika ya an yi wa Allah godiya mu yi wa Allah godiya dama al'amarin Allah haka yake in an hana ka wani abin ba za a hana ka wani ba yadda aka ɗauke mana bala'in ƙasar nan da kashe-kashen nan yayi yawa kuma wani abin da Allah ya daura ai sai a yi hakuri da shi ko ai ba zai yoyo a ce ruwa ya zube a kwayayi duka ba in ka rasa wani abin dole wani abin zai zo wata bala'i ya ka ɗauke wanda ƙasar ma za ta iya tashi an ɗauke to kuma Allah ya ɗora yunwa sai mu ce alhamdulillah Allah kurin mu yi godiya hakan ma rahama ce na ɗaya Allah ya baka lafiya fa duk abin da ake sai da lafiya kuma in kawo na tsim ga mun haɗu muna karatun nan ko to wata musibar ta zo karatun ne zai gagara haka ba zai yi a zo haka ba ba wanda zai yarda da kowa wannan yayi gabar wannan yayi yamma gari ba kowa ba malami ba almajiri an baje in wannan ya zo ba gwara wannan sau miliyan ba jama'a ko ba haka ba ne saboda haka duk abin da zai sauka ko abin da zai sauka masifa kuna tunawa da Allah idan a masifa ya zo ma kabar Allah to barin Allah nan ya fi masifar masifa amma duk abin da ya zo kace Allah yana nan yana kallo wallahi ko bala'i ne sai ya juye ya zame maka alkhairi shi yasa Allah ya ce wa lahu ma sakana fil layli hmm. duk abin da zai sauka a cikin dare wani hara ko da wuni huwa samiu lima yuqalu Allah matabbaci ne ga jin kaulin bawa alimun kuma Allah masani ne bima ya faru ga abin da bayi suke aikatawa wala mm-hmm. ghayra la ya'takizu wal yanfadir samawati wal ardh mm-hmm. wa huwa yuqim wa la yudhal Allah ga ya musu a ghayra la yanzu wani Allah <coughs> atakizu wali yanzu ku rike yi majibanci a abu da huku bauta masa wannan Allah ba Allah ba fadir samawati wal ardi Allah kuma ya halicci mai da ƙasai mabda'u kuma ya bare su ka nemi mafaka ga wannan Allah ba Allah ba to Allah baya son haka eh da abin da za a yi majibincin lamarin ka ya zama shine Allah rasawa kai Allah samu kai Allah Wali da darajar su yayi nisa wallahi kunyan Allah suke ma ba ta roƙon Allah abdullahi dan za ka ce baka roƙon arziki ya ce a hau ina ruwana da arziki baka roƙon allah ya ba arziki ya ce ba zan roƙe shi ba me dalili ya ce abin da yawan kowa alƙawari ya alƙawari ya ce zai ce da kowa don me yasa zan roƙe abin da dama ya ƙaga zai bani ba sa roƙa wani wali aka zo gunsa aka ce da hi bawan allah ne malam ne na madace yanzu dan buɗa masa nan ya zo kusa da malam eh, man lawali ai sai ka yi kusa da alaiman sule zo nan Allah ya bada lada a gashi nan yawa babu ladan kai sai kai baya ka sha karatu Allah ramma ya gajiya ran nan mun bar garin ka ba sallama mun je madaji ai da gudu muka fita garin har har haɗe da muka je muna haki mutane da suka yi cincirin da mutum ya fi dubu ai da kira muka yi ga mota Allah ramma ka zo da malam yaya gajiya ai har haɗe da muka je gumi muke yi kurin maimakon da mai ban kwana da malam jama'a sun yadda tsakani bai yoyu ba to Allah ya saka da alkhairi to jama'a kar wani ya bar wani kar ya bar Allah ka rike wani Allah abin da ya yasa nake muku jinjina yanzu irin abin da yau ake yi kenan an yarda hakika mutum zai iya rike ubangida amma fa ka sani mai daukan nauyinka zahiri da ne ka san Allah ne Wani haka yake wani sai da wani din haka ne wani ne sai da wani amma ɗauki wani a matsayin sababi haƙiƙanin mai maka kuma shi ne Allah in ka zama na rayuwa ka huta amma gaba ɗaya al'amarin ka zama liability ka jirgi wa mutum ka ce yi zai ma komai to baya iya yi wa kansa shi wanda ka karu da yi din baya iya yi wa kansa ta yaya zai maka ba zan yoyu ba to yi yasa Allah baya son haka kar a bar Allah a dogara da wani Allah idan masifa ce a san daga Allah take arziki ne a san daga Allah yake rasawa aka yi a san daga Allah ne samu ne a san Allah ne bayar to haka ya haka za a zauna da Allah lafiya Shin Allah ya ce a ki zuwa ne yanzu ku a rike wani alhali ni na halarci samai da kasai abin da ya sa Allah ya kama ganin sama da ƙasa don ka bar abin da kake ka koma ga Allah ne ah. wannan duniyar da kake gani kafin a yi mu gidan ka dai Allah ya yi a ƙasa sai da ya zama gida-gida bakwai saman bakwai mu saman mu saman bakwai ne ƙasa ƙasan bakwai ne da Allah ya gama yin duniya kurin ya sa kwaɗo ya kulle kayansa ba kowa aka yi duniyar da ba ita yadda ka zanka zai a daka ka kawo gidanka ka kulle haka aka yi duniya sama hawan bakwai ƙasan bakwai in an kulle sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sai da aka kulle har saman bakwai sai aka ajiye ta daga nan fa Allah ya koma ya halitta annabi Adamu da wa'adi yayi za a sa shi a duniya aka bude sama ta ɗaya aka sa shi aka bude sama ta biyu aka sa annabi Adamu aka bude sama ta uku aka sa annabi Adamu aka bude sama ta hudu har sama ta bakwai hmm. a kawo nan duniya da nan Adamu ya higa sai aka sa mu kulle a kulle a kulle a kulle a kulle sai aka kyale shi shikenan haka aka yi daga nan ya dinga haihuwa har yau ya same mu wai kai me wannan ne wai kake wa Allah wayo to saboda wayan naka duk a kukulle ma kake ba taba bude wannan kofofin ba sai dai mala'iku suna sauka mutum ɗaya Allah ya bude shi ne annabi Muhammadu da zai je gana da Allah aka bude masa sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku kuma ko ina da masu tsaro da haka sai da na rasulullah ya je gana da Allah ya dawo kuma aka kulle mu ba a yanzu a wannan cikin muke waya har kana wa Allah wayo in ka dan samu wani abu ai so nake kar ya kare waye baka hi to haka lamarin yake hi yasa masu tunani sai su ce ba yi wa Allah wayo ai kuma da ya mana wannan tsarin ya gama kaf da ya ga dan adam mai wayo ne sai Allah ya dauki ran ya rike hannunsa shikenan an gama ranka yana hannun Allah arzikin ma yana hannun Allah Gama da Allah ya koma ya rike remote din ran naka da aka sa ma rai din kamar mota ce mai ki to sai Allah ya rike remote din a hannunsa in an ga dama za a kai ya kaɗe shi nan, daga an danna sai ka barci akwai remote din da za a dan danna ka barci akwai wanda za a danna ma ka mutu yana hannun Allah hmm. ana so ka barci sai a danna shi nan sai a kyale ka in ba so farkar da kai ba kai tawun tsile wun tsile ba kai saka tayi ba wallahi amma an danna rumar din kuma sai ka tashi ana nana ma haka kuma kwanan ka ya kare an danne gaba ɗaya yake nan madad ya mutu ka mutu kai da ranka yake hannunsa ka yi saka masa wayo ba iya yi masa to zama da Allah bi Allah lafiya kur duk abin da zai Allah yi ne mai bayarwa mai gaba kaɗan ya faɗa wa huwa yi wa huwa yi wa la yi wa Allah yi ne mai ciyarwa wala damu ba a ciyar da Allah ko sadaka kake ko kyauta an ce amana saboda Allah in ka bayar ba hi ka baiwa ba dan dai hi ka bayar amma ba zai ci tuwon naka ba la yanalu Allah lumuha wala dima'uha yanalu Allah hmm. lumuha wala wa walakin walakin ta taqwa minkum to gaji duk abin da muke bayarwa na ciyarwa kaman sadaka ko nama ko yanka Allah ya ce naman naku baya saduwa da ni ko jinin da kuka zubar in dai za ku yi abin Allah ya ce ku yi da tsoro na hmm. eh, in ka yanka raƙo dubu ko saniya dubu Allah ba ci yake ba in ka yanka ma dai yan uwanka yan adam ne za su ci ina ran Allah amma in ka yi dan ya ce hike zan baka lada kuma idan an yi abin da tsoro na yace to hike nan abin zai zama lada idan aka juya niyyar abin aka ƙi dan Allah kuma sai a yi ga wuta to saboda haka wa huwa mu Allah ne mai ciyarwa wala yudamu ba mai ciyar da Allah hmm. duk abin da za a yi abincinka yana hannun Allah idan Allah ya ɗaga abincinka za ka rayu ka ci to iya lokacin da aka iba in bai kare ba ba za a mutu ba wanda akwai mala'ikan da yake kula da ruwa akwai mala'ikan da yake kula mana da abinci akwai mala'ikan da yake kular mana da numfashi akwai mala'ikan da duk tafiya idan kayi sai ya share kafanka inda ka tafi kowanne da aikinsa mala'ikan da zai baka ruwa idan ya nema ruwan da aka rubuta ma ya kare wallahi duk ruwan da aka sa a bakinka ina tabbatar maka sai ruwan nan ka amayar da shi kuma idan ruwan ya kare ba idan ana sa mutum drip na ruwa daga zarar shan ruwanka ya kare ruwan ba zai tafi ba tsayawa zai cak ga ƙofar jijiyoyin naka amma sai ruwan a tsaya iya ruwan da zaka ya ko ta wace ƙofa an tsayar dole sai dai likita ya zo ya cire ya ce ai ba zai shiga ba ba ma ai Allah ya tsaya kuma wanda ake ba da abinci haka in kana cin abincin in mala'ikan ya dauke cin shikenan ba za a ci ba sai ya zo ya gaya ma ya ce na duba gabar na duba kudu na duba arewa iya abin da zaka ci a duniya ya kare <laughs> na koma ga Allah ran nan kuma ko kunu kuka bahi sai dai kaga yawu ya biyo bayan kunun babu wani abu shi Allah yake ciyar da mu Kuma ba dama ka ciyar da Allah in ka dafa shinkafa da nama ka ci Allah gahi na baka don Allah na baiwa in ka bayi ma mutane ne za su ci to in ka gane wannan Allah yake ciyar da mu ba mai ciyar da Allah kuma idan Allah ya bar ciyar na kwana ɗaya kowa sai ya mutu annabi Sulaimanu dan gidan annabi dauda akwai ran da Allah ya bayi al'amarin ya ce zai ce da duk bayan Allah a bayi shekara zai rike bayan Allah Allah ya ce annabi Sulaimanu ai ba wanda zai rike bayansa sai mu bayan mu sai mu ba zai yoyi ba yana roƙon Allah aka bayi kwana ɗaya a kwana ɗayan ma irin ƙoƙarin da aka yanka gani Allah ya ce a halittuna a miliyan ba ɗaya ma bai san kana ciyar da su ba dole a nan sulaimani ya haƙura Allah ya ce ya ce ciyar da kayansa tukwayen da aka bari tukun ya ɗaya ma ana dafa raƙumi dubu amma kwado ne ya mutu duk ya haɗe su a kogi ya haɗe su kuma ka ce da kwaɗon kago ya ce a kan yi goma yi ɗaya ya samu a nan ya ce allah na bar ma ya ce to dama baka riƙe ba ya sa ba mai ciyar da bayan allah sai allah idan mutane allah ya tara ma iyali ko jama'a kar ka sa raki a zuciyarka daga zarar zuciyar ta karaya allah ma karɓa zai allah baya son rago shi yayi baya son rago saboda haka idan kana da yara goma ko ahirin ka daure in ka daure ko arzikin sai yana gun Allah to sai a baka sai ka basu amma daga zaran ka ce ni ba zan iya ba ba za ka iya ba kanka ma zai baka wahala kuma su za su rayu gobe ka gwada dai idan kana da yaranka kaman ahirin da matanka hudu in ka ce ba zan iya ba ka bari kuma in kana so ka gwada ka gudu in kai shekara ka dawo suna nan a raye ba wanda zai mutu dan ka bar su ka ga baka ba su ba kuma baka bar musu ba in ka gudu kai shekara an ka zo kuma suna raye to da ka gudu waye ciyar da su Allah shi ne sai a duba gani a kula da Allah ko da jama'a da ga suna taruwa muna cin gwaninta ai ba wani abu ne Allah ake fawarawa bana mun zauna ya kai da mutum dubu a makarantar nan amma kuma kullum rana ɗaya da ana wannan tsananin ba mu gani ba to Allah ne yake kula da bayan sa ka ce da Allah ba za ka iya ba shi nan sai ya barka na cikin ka ma zai gagare ka wallahi kowa da arzikinsa da ka daure zuciyanka arzikin wannan sai a baka ta hannunka ta hannunka ta hannunka in kace ba za ka iya ba in direct za a ba su arzikin su ko ba kai Allah yayi ko ba gwaninta shi yasa wa huwa imu shi yake ciyar da sa wala yud'amu ba wani wanda zai ce zai ciyar da Allah wannan adalci ne na Allah na wani ni ya umirtu an akuna awwala man aslam hmm. wala takuna min al mushrikin wala ya musu ya rasulullahi In ni inni ka kace ni an umarce ni ana kuna na kasance awwala man aslama lillahi ni ne barkon wanda na miƙa wuya ga Allah min hadhihi ummati daga wannan al'umma daga wannan al'umma sayyidina rasulullahi shine barkon wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah sauran al'ummatai da suka shuɗe ma malamai masoya na rasulullahi sun ce na farkon ma shine dan ya riga annabi adamu Eh, ya riga annaba adamu karka ce annaba adamu yi ne kafin ma annaba adamu annaba muhammadu yana nan yana nan tun ba annaba adamu kai bari gaya ma tun ba mala'iku kuma malamai sun ce farkon wanda ya gai da Allah a duniya annaba muhammadu ne don ya riga jibrilu jibrilu da hasken annaba aka yi shi yi daga hasken annaba ne isra'ilu daga hasken annaba ne ne daga hasken annabi ne al'arhi ma gadon Allah daga hasken annabi Muhammad Allah ya yi alƙalamin alƙadari ya takewa ma daga hasken annabi ne shine ya takewa allan lauyin mahuzi ma daga hasken annabi Allah ya yi allan asalin allan kuma ita ce ta magariya daga gidan aljanna amma shi dai allan Allah ya sassaka kayansa saboda darajanta karatu Allah bai bari wani ya sassaka allan ba allan zai ya sassaka bayan ya sassaka kuma Allah ya rubuta rubutun da yake lauyi da mahudi to na Allah ne Allah kuma yi ya sassaka amma kuma abin mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya zai yi rubutu Allah ya ce kar yi rubutu kai shi Allah ya yi amma ya ce annabi kar yi kar yi rubutu annabi baya rubutu menene dalili saboda siffarsa a taura Allah ya ce baya rubutu idan a ƙur'ani ya rubutu in ya rubuta yahuda za su yi jayi Allah ya ce rasulullahi kar na wahala da kai ba na so yi rubutu ba na so yi karatu ba karatun ba rubutun duk ilimin Allah ya ba sai da na rasulullahi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai da na rasulullahi idan ka zo ayan nan a wannan al'umma bayan wannan al'umma ma duk wanda aka halatta sai da na rasulullahi yana gaba da yi ne farkon wanda ya fara gaida Allah dan an tambaye shi hmm. an ce ya rasulullahi kai daga waye ya ce daga babana na abdullahi na abdullahi ba daga sayyidina da mudallabi abdul mudallabi daga hajjim annabi yana bi sai da ya ji na annabi ya raka zuwa annabi adamu sai aka ce to annabi adamu daga waye ce daga tabo taban kuma daga me yimbin daga me Allah ya halitta ce daga haske daga jawari jawarin ba yace daga haske hasken ba yace daga ni annabi muhammadu haka sai da rasulullahi ya faɗa kaga ya koro nan yi ne can ma yi ne to sai ka ce la ya ne hakikatun gairun rabi kurin abin da za ka sani hakin manzan Allah ka sani amma ba wanda ya san hakikaninsa sai Allah da ya halice wala takunanna wala takunanna min almushriki to idan ka zo fasar wannan aya wani kidabul rasulullahi wal muradu li ghairihi Eh, maganan da annabi ake amma manufar maganan ba da annabi ake nufi ba wala ta takunanna kada ka kasance min al-mushrikin da al'umma manzon Allah ake nufi mm-hmm. qul inni akafu in azaitu rabbi azaba yawmin azim shi ma wannan ayar da wancan tafiyar sa daya eh ana maganan da annabi manufar maganan ba da manzon Allah ba qul ya musu inni ni akafu ina je tsoro ina zaitu rabi idan na saba to annabi dama ba yi da niyyar ma ya saba ubangiji bi ba da gairi da bautan waninsa azaba yomin azima akwai azaba rana mai girma ita ce ranar gobe kiyama ranar ranar kallo ne sai dai kallon ba zai yoyi ba kowa aikinsa ya ishe shi <laughs> eh kuma idan ka kalla aikin wani mutum daya dan mutum daya ba zai iya zuwa da zunubin mutum miliyan aljan zunubin mutum miliyan lahira wani hi kadai nauyin sa fi na mutum miliyan wani kuma hi kadai ladan sa fi na mutum miliyan haka dai ranar take idan ka kalli azaban wani ka manta ma da kanka idan ka kalli ko matsayin wani sai ka raina ma duk abin da kai kai haka dai Allah zai tara bayansa guri ɗaya idan ya tara su kuma a nan za a ga aya akwai wanda Allah ya zaɓa zaɓaɓu daga bayansa su ne annabawa da mursalai da ulul azami akwai waliyai wanda Allah ya zaɓe su su ma idan sun je sun tsaya a wannan fagen to kuma rana ce ta rahama in ba da haka ba suka tsaye a wannan fage sai ga kai a duniya ma baka yi kokarin komai ba baka yi ba akwai mutumin da kullum mutanen da kullum garin Allah ya waye sai sun yi wa Allah a dubu yadda kamar mu muna goma nan haka suke jin dubun nan kuma ya zama jiki da jini kamar a sama abin ta abi bakar mace ce idan ta yi tsewan dare ta ce Allahu akbar tana tsaye tsuntsu ne zai dira a kanta tsuntsun ya gajiya ta yi baya iya gane mutum ne ba motsi saboda tsoron Allah akwai ɗanta abdullahi ibn zubairu shine amirul mu'minin amma duk dare sai ya yi raka a dubu wannan shine kamar shugaban ƙasan ƙasa fa na Nigeria haka ya kai wannan martabar duk nauyi yana kan samu baya hana yi raka a dubun sa kullum sai ya yi wannan nafilan sai da ya saba hmm? a dubun nan sai ya yi nafila ba fasawa dare da rana kamar su Sayyid ibn Jubairu shi kuma raka a dubun man ya ce Allahu akbar in zai gaida Allah yana tsaye daga bakara zuwa nasi sai yayi zai yi ruku shi duk tsayuwa izu sutun yake yi hakan kuma ana bauta Allah hakan aka je lahira hajjaji ne ya kashe shi amma da hajjaji bin yusuf sakabi ya yanke kan shekara ya kan yana karanta qur'ani eh aka je aka binne yi a kabari idan ka zo kabarinsa ka dan kara kunne yana diri na karatun qur'ani in karatunka da gyara sai ya gyara ma yana kabari masu gyaran karatun zamanin suna zuwa suna gyara ba tukuri ba ne kullum sauraro za ka yi in ya je bakara ya zo nasi ya je bakara ya zo nasi in baka iya ba ma karatun ka kana son gyara kabarinsa za ka gyara shi kenan sai ka tayi ka tafi to kaga wannan ka je lahira a duniya yana lahira ma a kabari ana gyara karatu a kabarinsa yanzu na lahira ka isa ka gansu ai suna Allah to yi yasa ranan wani irin rana ne kuma duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ranar sai ya zo masa da sauki wa kana yawan alal kafiri na akan kafirai yana da tsanani amma shi mumini rana ce mai sauki a gunsa hmm. man yusraf anhu yawmaizin faqad rahima hmm. wa zalika fawzul mubin man yusraf bil bina'i lil maf'ul al azabu wani lafa'ile ga mai aiki Allahu Allah in ka ce man yusraf idan ka gina